Wannan matsala ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na fa hana jama'a bacci a yanzu. Yankin Gere da ke jihar Adama a arewa maso gabashin kasar na mako cikin yankunan da lamarin ya munana. Batun da ya kai al'umman yankin kafa kungiyoyin sa kai na matasa wanda har ma suka samu nasarar cafke wasu da ake zargi kuma suka danka su ga 'yan sanda to amma kuma nan take sai wata sabuwa ta kunno da ta kai jama'an garin sun fusata inda suka guda da wata zanga-zangar lumana tare da rufe babban hanyar garin da ya haɗe garin da kuma fadar jihar. that he's a kidnapper. He listed his colleagues, on which we proceeded in arresting them. We arrested about 11 of them. Suddenly, yesterday, that there's an order that the DP of Gire should release unconditionally. No, tun da ya sa aka tare hanyar Gire gaba daya shine dukkan mun san cewa ga abin da yake faruwa a ƙasar nan batun maganar rashin eh, zaman lafiya. Mu a Gire ko a Adama kazalika. abin da yake faruwa kidnappers sun zo sun shiga mana gari suna hana mu bacci suna hana mu tafiyar da ayyukan mu na yau da kullum an kashe mutanen mu yanzu gidan man da kake ganin na mai gidan man nan kidnapper ne suka kashe shi Alhaji Sajo an karbi kudade a gire sama da miliyan 67 zuwa miliyan 52 a garin gire nan wanne economy gaba daya na garin gire wasu tsiraru ne daga bayan gari musamman fulani daji su ne suke garkuwa hmm. da mutanen gari saboda su zo su garkuwa da kai su ce sai ka kawo kuɗi kuma a ɗauki kuɗin a kai musu mataki shine mun kama su muka yadda da wannan abun ya faru muka ce to yaya za mu yi muka zo muka zauna muka haɗa kanmu da kawunan mu mutanen gire a kofan sarki muka yi mitin muka yadda cewa za mu yi wani kwamiti na mutanen gire wanda za mu fito mu yi gadin garinmu kuma mu taimaka ma 'yan sanda gurin ba su labari mun yi wannan tare da 'yan sanda kuma an kama wasu an kai su amma an ba da odan cewa su a sake su to saboda haka mutanen gari ba su yadda ba nan kidnappers din eh. eh an kama su daga cikin su akwai wanda ya ce lallai shi kidnapper ne ya lissafa ma mutane takwas zuwa tara kawai su bar mu a dinga yin bincike in an kama a ba ma DPO nan dama ya yi investigating da mutanen gari wanda ba a sami shi da laifi a sake shi naira samu ba ma so ba ma karban naira ba ma zalin wani doka muka dauka su doka ka dauke da kan mu suna gani ana kace mu yanzu su su ma su zo su dauke doka su kawo sojoji ko kuma su kawo eh, mu fa su mu kawai abin da ya rage mana kenan garin shekaran jiya mun fito muna neman kidnapper mun haura kan dutse aka kashe mana ɗaya daga cikin mu civilian ne ba mu da albashi ba mu da allowance tunda ba za su tsare mana gari ba dole mu fito mu tsare garin mu sakamakon wannan takaddamar ne dai yasa shugaban karamar hukumar da kuma jami'an 'yan sanda na garin wato DPO kana kuma da wasu shugabannin al'umma suka garzaya zuwa shakwatan 'yan sanda da ke jihar inda ma suka gana kwamishinan 'yan sandan jihar adama sifi adu madaki to kome kwamishinan 'yan sandan zai ce game da abin da ya faru da kuma zargin cewa 'yan sanda na sake waɗanda aka kama bisa zargin suna garkuwa da jama'a yanzu wannan zargin da ake ba gaskiya kasar har yanzu jama'a ba san yadda ake yan sanda ke guda da ake ba kasan a divisional level akwai what is called divisional crime branch a area kuma kuma akwai area crime office then a command headquarters akwai criminal intelligence and investigation bureau akwai wasu cases wanda division ba su iya handle ba kamar cases na ga da mutane irin cases wanda suke ah, ah, kamar cases na kofofin homicide da su rape da sauransu abin ya faru shine gaskiya shi dpo gire yana cikin wanda muka ba su letter of commendation na yin aiki ba hutu ayyau tagarar yabo ba shi tagarar yabo na yin aiki ba hutu kuma a lokacin muka yi muka yi NUYA e namu na gaya ma jama'a cewa a gire fa nan gaba za mu samu soki saboda shi DPO yana aiki ba birci ba hutu a lokacin na gaya cewa ya riga kama hanyoyin wanda ake sayan abinci a kai ma masu gakwa da mutane inda suke boye to daga wancan lokacin mu a sake kama wayansu ah, suspect kuma guda hutu ne da ya kama su na ce ok abin da zaka yi shine ka yi conducting preliminary investigation ka tattara mana duk evidence da ya kamata idan ka tafa case ne a CID ta mu ci gaba da wajen so jiya mun magana da DPO ya gami cewa yanzu fa ya samu enough evidence wanda zai kai wani mutane kotu saboda shi bai da power na kai su kotu na to ya kawo su a nan state cid da ya fitar da su a division ya kawo su state cid mutane suna ganin kamar cewa an kawo su nan yola za a sake su to ba sai cewa an kawo su nan saboda mu yi justice akan case ne ana kawo su jiya duk ipos namu da wasu anti kidnapping sun aiki throughout the night da safe nan kafin karfe tara domin kai su ko amma abinda ya ya dame ni kwaya ne, kafin mu hankali da safe nan mutanen gire da yuta su sun fito sun tattara hanya na zuwa mubi da hanya na zuwa cikin yola aka tambaye su me dalilin wannan suka ce wai ai commissioner ya cire uh, suspect na kidnapping cewa ne da ya sun bayar kamar yadda ma bincike ke nunawa baya ga matsalar tsaro ta boko haram yanzu haka wata matsalar da ke neman gagaran kundila ita ce ta masu garkuwan wanda fatan talaka ko shine Allah ka kwashin wannan lamari Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya